Najeriya da Nijar kamar da Chadi. Sashen Hausa na BBC ke fatan kun waye gari lafiya a shirinmu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato biyar da rabi kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ce washington na sa ido domin ganin isra'ila ba ta hukunta al'ummar gaza da yunwa ba a gefe guda kuma amurkar ta ce ta kai hari kan wasu wuraren ajiyar makaman kungiyar huti a yamal zuwa yanzu nan da nake magana da ku adadin mutanen da suka mutu sakamakon mummunan hadarin tankar man nan a jihar jigawa ya haura ɗari da hamsin. Wayan su ma ba wurin suka je ba a gefen su to amma da wutar ta fantsama da dama daga cikin su ta shafe su yanzu damuwar mu waɗanda suke asibitoci a kai musu tallafi a taimaka musu domin abin yayi mai ita gwamnatin jiha nauyi da yawa dole gwamnatin tarayya sai ta shigo har wa yau fadar shugaban Najeriya ta yi watsi da rahotannin shirin tsige shugaban majalisar dattawan kasar Godswill Akpabio ita majalisar tarayya a kullum akwai jami'an tsaro akwai NSS da kuma polis a koyaushe saboda kare ita kanta majalisa babu wani abu da yake sabo da dukkan waɗannan har ma da garin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Washington na sa ido don ganin Isra'ila ba ta aiwatar da abin da ta kira manufar hukunta mutane da yunwa a arewacin Gaza ba. Linda Thomas Greenfield ta shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar cewa aiwatar da wannan manufa na iya haifar da mummunan sakamako bisa dokokin ƙasa da ƙasa. An yi ta yada rahotannin cewa da gangan sojojin Isra'ila ke hana kai kayan agajin abinci zuwa zirin a wani mataki na tilasta wa Falasɗinawa barin arewacin yankin. Kimanin motoci hamsin ne suka shiga zirin jiya Laraba. bayan wata wasikar barazana da amurka ta aika wa isra'ilar game da abin da take yi na hana shigar da kayan agajin uh, Wakilin BBC ya ce duk da haka ya yi karanci matuka gaya idan aka kwatanta da motoci 500 da ake buƙatar a shigar a kowace rana. Isra'ila ta musanta hana shigar da kayan jin tana cewa Hamas ce ke handame su. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan wasu wuraren ajiyar makamai na kunge wato guda biyar a sassan kasar wato a sassan kasar yemen da ke karkashin ikon yan tawayen huti sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce sojojin amurka sun kai hari a wuraren na karkashin kasa da ke dauke da makaman da ake amfani da su wajen kai hari kan jiragen ruwa na fararen hula da kuma na soja a yankin ya ce hare-haren wata 'yar manuniya ce da ke nuna ko ba daɗe ko ba jima a amurka za ta samu bankaro wuraren da hutawan ke amfani da su wajen hana zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin yar takarar shugabancin amurka a jam'iyyar democrat kamala harris ta yi alkawarin sauya salo daga irin kamun ludayin shugaba joe biden idan har ta samu nasara a zaben da za a yi a wata mai zuwa a cikin hirarta ta farko da tashar Fox News mai ra'ayin mazan jiya wacce aka tsara domin tattaunawa da jam wato da 'yan jam'iyyar Republican da ke tantama akan abokin hamayyar ta Donald Trump. Madam Harris ta ce tana wakiltar rukunin matasa shugabannin gobe ne. like every new president that comes in to office, I will bring ta ce kamar kowane sabon shugaban ƙasa da aka zaba ni ma zan shigo da nawa kwarewar ko kuma ni ma zan shigo da tawa kwarewar da na samu a tsawon rayuwata ta yi zazzafar muhawara da jagoran tattaunawar Brett Baya na tashar Fox a lokuta da dama musamman ma kan batun shige da fice. Da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi jawabi ga shugabannin kasashen Turai a yau a Brussels inda zai bayyana shirinsa na kawo ƙarshen yaƙi da Rasha nan da shekara mai zuwa. Zai kuma nemi abokan mu'amala su agaza masa da taimakon soji domin cimma manufar samun nasara a kan Rashar. Sai dai wani abu da ake ganin zai zame masa tarnaƙi shine buƙatar shigar da Ukraine cikin ƙungiyar tsaro ta NATO, wani abu da shugabannin Turan suka jima suna baya-baya da shi. magoya bayan mashahurin mawaƙin nan na Birtaniya Liam Payne sun yi ta taruwa a gaban wani otal da ke Buenos Aires babban birnin Argentina inda ya faɗo daga saman baranda ya mutu jiya Laraba. 'Yan uwansa taurari da sauran mashahuran mutane sun yi ta nuna alhininsu game da abin da ya faru. Ya yi fice ainin tun yana ɗan shekara goma sha shida a duniya bayan ya fito a fitaccen shirin baje kolin baiwa. na talabijin da ake kira The X Factor. Alban ɗinsa na One Direction ya ƙara fito da shi a shekarar 2015 har ta kai ga ya samu ɗimbin kyautukan bajinta. Kana ya sayar da wato Kana ya sayar da fiye da miliyan saba'in a faɗin duniya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Washington na sa ido domin ganin Isra'ila ba ta aiwatar da abin da ta kira manufar hukunta mutane da yunwa a arewacin Gaza ba. Linda Thomas Greenfield ta shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa aiwatar da wannan manufa na iya haifar da mummunan sakamako bisa dokokin ƙasa da ƙasa. Ga rahoton Khalifa Shehudu Kaji. An da ya zargin cewa da gayya sojojin Isra'ila ke hanawa da a shigar da agajin abinci cikin Gaza a wata dabara ta tursasa Falastina barin arewacin yankin. Isra'ila ta ce fiye da manyan motoci hamsin dauke da kayan agaji ne dai suka isa arewacin Gazar a ranar Laraba bayan da Amurka ta yi barazanar dakatar da baiwa Isra'ilan tallafin makamai idan har bata kyale an shigar da kayan agaji yankin ba. sai dai isra'ila ta musanta hana ayyukan agaji a gaza tana mai zargin cewar hamas ce ke tara kayan agajin Dani da nan dai shine jakadan Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya. I agree that Israel should better on the side. Na amince cewar ya kamata a ce Isra'ila ta yi fiye da yadda take yi yanzu wajen barin kayan agaji su shiga Gaza. amma ya kamata a fahimci cewar hamas na ɗauki kusan kashi casa'in na kayan agajin da ke shigowa don amfanin su inda suke hana fararen hular da suka ɓuya a bayansu suke yakar mu muna roƙon amurka da sauran ƙawayenmu su sani cewar za mu bar kayan agaji su shiga gaza amma su taimaka mana kar ya je gurin hamas yayin da suke ci gaba da garkuwa da isra'ilawa kusan ɗari da ɗaya. Whilst they are holding yet 101 Israelis A wani ci gaban kuma wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka na ci gaba da ta bukatar su na ganin Isra'ila ta ƙara yawan adadin kayan jin kan da za su ringa kaiwa Gaza. To a gaida Khalifa Shahudu kaji da wannan rahoto da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya mutum ɗari da hamsin da uku hukumomin ƙasar suka ce sun mutu sakamakon mummunan haɗarin tankar mai da ya faru a ranar Laraba wato jiya kenan a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin ƙasar. shugaban kasar bola ahmad tinubu ya bayar da umarnin kai agajin gaggawa da suka hada da magunguna da abinci da kuma bayar da matsuguni ga waɗanda ke karɓar magani da sauran waɗanda hatsarin ya ritsa da su majalisar dattawan ƙasar dai ta tattauna kan hatsarin da kuma yadda ake yawan samun asarar rayuka inda ta buƙaci hukumar wato hukumar wayar da kai ta ƙasar nowa ta ƙara wayar da kan jama'a kan illolin da ke tattare da ɗibar mai daga tankokin mai Sanata Babangida Hussaini daga jihar Jigawa shine ya gabatar da kudurin ya kuma yi wa Awul Ahmad Janyau karin bayani. A cikin bukatun da na shimfiɗa a cikin kudurin shine lalle-lalle sai an ɗauki matakai na wayar da mutane kai akan sanin hadari da illar kusantar mota idan ta samu matsala. kuma majalisa ta amsa wannan abun gaba da kuma dukkan kudurin da muka shiga da su guda uku sun amshe su. Amma takamaimai me suka kunsa duka kudururan? na farko shine na karrama su wannan wanda suka mutu da minti ɗaya da za a yi a shiru a yi musu addu'a na biyu akan a kirawo hukumomin gwamnatin tarayya wanda suke da alhakin kawo ɗauki a irin wannan yanayi akwai hukumar nema akwai hukumar ministry ta humanitarian and disaster management affairs da dukkan bangarorin gwamnati wanda suke da alhakin kawo tallafi da taimako a irin wannan yanayi shine kudiri na biyu a na uku a majalisa ta umarce su a majalisar da ta umarce su akan su kai Ɗauki na gaggawa na uku shine kuma a jawo hankalin ma'aikatan gwamnati ma'aikatar yada labarai da ma'aikatar wayar da kan al'umma kan su ci gaba da wayar da kan al'umma kan hadari wajen inda mutanen mun an yi haɗarin mota sukan je su zagaye wurin illar da yake tare da shi domin yawancin duk wanda da dama daga cikin wanda abin da ya shafe su wayansu ma ba wurin suka je ba a gefen su to amma da wutar ta fantsama da dama daga cikin su ta shafe su so idan aka ci gaba da wayar musu da kai tunda da dama ba su san haɗari da illa na kusantar wurare waɗanda irin wannan wuraren ba ta faru a lagos ta faru a oyo state a wurare da dama so wannan shi ma majalisa ta amince da wannan To kamar kudurin ya kunshi yadda za a kula da makomar waɗanda ke kwanci asibiti da kuma iyalan waɗanda suka rasu? E wannan ai shi ne kuduri na biyu da muka nemi dukkan wa'annan hukumomi da humanitarian affairs da nema a kan su kawo musu tallafi na gaggawa tunda wanda suka rasu Allah ji kansu sun rasu to amma dai waɗannan kuma wanda suke yanzu damuwar mu waɗanda suke asibitoci daban-daban a kai musu tallafi a taimaka musu domin abin ya yi mai ita gwamnatin jiha nauyi da yawa dole gwamnatin tarayya sai ta shigo. kamar ito ya majalisa ta kalli bukatar ƙara wayar da kan al'umma domin kaucewa sake faruwar wannan ibtila'i. kamar yadda bayanai suka biyo bayan wannan motion din nawa kowa ya yarda da cewar lalle-lalle akwai mahimmancin mu jaddada wayar da mutane kai domin kowa ya amince da cewar abu yawancin jahiltar illa da hadarin irin wannan kusantar wurin da yake dauke da ko kayan wuta haka ko gas iskar gas ko fetur yakan jawo wannan yawan al'umma da suke abin nan to ba ba kudurin wannan za a aika musu kuma idan suna da buƙatar ko wani gyaran doka ko kuma wani abin da za a yi na taimaka musu don sai aikin su yadda ya kamata majalisa za ta yi haka. Sanata Babangida Hussaini kenan dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Jigawa. To yanzu dai muna Najeriya ne amma wannan karan kan batun siyasa inda fadar shugaban kasar ta yi watsi da rahotannin shirin tsige shugaban majalisar dattawan kasar Godswill a Fabio. A cikin wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta jaddada cewa shugaba Bola Tinubu ya kudura aniyar samar da kyakkyawar alaka a tsakanin sanatoci duba da muhimmiyar rawar da majalisar dattawan kasar ke takawa wajen ci gaban al'umma. A jiya laraba ne dai bayanai suka habarto yadda aka ga motocin jami'an tsaro a harabar majalisar bayan wasu rahotanni sun nuna cewa wasu daga cikin daga cikin sanatocin na shirin tsige a Fabio. Sanata Bashir Garba Lado shine mai bawa shugaban Najeriya da shawara kan harkokin majalisar dattawan ya kuma yi mana karin bayani. wannan labari da wasu kafafen labarai suka fitar da shi babu gaskiya a cikinsa domin ni a lokacin ma na ofis na cikin majalisa kuma da na fara ganin wannan labari da na karanta da kaina na fito na zo bakin majalisa na zo na duba don in gani da ido na ko mai ke faruwa to na tabbatar babu wani abu kamar haka illa kurin watakila ko wani bako ne ya zo ya shiga ya zo cikin majalisa ya ga yadda majalisa take ita majalisar tarayya a kullum akwai jami'an tsaro akwai wato mss da kuma police a koyaushe saboda kare ita kanta majalisa babu wani abu da yake sabo wasu za su iya cewa majalisar dattawa bangare ne mai cin gashin kansa haka fadar shugaban kasa idan babu wani abu mai kama da haka su 'yan majalisar ya kamata a ji cewa sun musanta. Ko da nake wurin na ji su kansu 'yan majalisa sun yi bayanai inda suka karyata wannan bayani. Na tabbata zuwa gobe za ta ji duka sauran gidajen jaridu sun ɗauka. amma baka ganin kila wasu za su kalli wannan a matsayin wani kokari ne kawai dai da ita fadar shugaban kasa take na ganin cewa an lullaba wannan batu eh to kamar yadda na gaya maka ni dai a matsayi na wanda yake ba shugaban kasa shawara akan wannan al'amura ina tabbatar maka kan cewa babu wani abu haka illa kurin ita wato gwamnati a koyaushe musamman kuma shi shugaban kasa da yake shi ma dan majalisa ne ya yi majalisar datti dattijai a baya ya san amfanin a zauna lafiya a cikin majalisar dattijai. sanata bashir garba lado wasu za su ce ana nan zaune kwatsam aka ji wannan batu ya taso kamar idan ba rami hmm. me zai kawo rami kenan to kamar dai na ga maka ni dinnan ba wai labari aka bani ba ina ofis a ofis ina a kusan a jikin majalisar na inda ake zama yake na tattauna da jami'an tsaro da na gani na tattauna da sanatoci wanda ba ma 'yan jam'iyyar apc kowa ya fito ya bayani kan cewa babu wannan bayani ba a san daga yadda wanda labari ya fara ba to dama akwai wasu daga cikin 'yan majalisar nan da suka jima suna korafi kan yadda shi a fabio yake jagorancinta yanzu irin waɗannan kalamai da suke fitowa daga fadar shugaban ƙasa baka ganin kila za a ga cewa kamar kuna ƙoƙarin lullaba masa rigar kariya ne babu wani zancen wata eh, lallaba rigar kariya a cikin wannan al'amari dama shi haka shugabanci na majalisa yake duk wanda ka gani a nan shi ma ya zo ne a matsayin zababbe wannan dama harka ce ta majalisa wacce ake yi amma dai yana tabbatar babu wani abu makamancin wannan a cikin majalisar dattijai da ya faru sanata bashir garba lado kenan mai bawa shugaban najeriya shawara kan harkokin majalisar dattawa To yanzu haka a Najeriyar agogo na cewa karfe bakwai ne saura kwata haka abin yake a jamhuriyar Nijar. Ni ne Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. ajiyar makaman kungiyar hutu a Yaman. nan kuma gaba a cikin shirin muna tafa da labarin wasanni amma yanzu bari mu je kasar ghana tukuna jami'in siyasa a ghana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan ganawar da hukumar zaɓe a ƙasar ta yi da ƙungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe taron ya duba batutuwa da dama na shirin tunkarar zaben shugaban ƙasar da za a gudanar da kuma yadda za a yi shi ba tare da wata matsala ba. wakilinmu na Ghana Fahad Adam ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Accra. A lokacin wani taron da hukumar zaben ta gane ta shirya tsakaninta da jam'iyyun siyasa masu ruwa da tsaki da manema labarai shugaban hukumar madanjin mensa ta ce an yi bita sosai kan baje kolin katin zaben ne ta online kuma an gyara dukkan kurakuran da aka samu bugu da ƙari an sake buɗe baje kolin yin katin zaben ta online daga sha biyar zuwa sha tara ga watan wannan oktoba da muke ciki haka zalika masu kada ƙuri'a za su iya duba bayanansu ta salula ko kuma ta shafin intanet na hukumar zaben na www.ecec.gov.gh to ko menene ra'ayin jam'iyyun siyasa Amsa dangane da wannan mataki na hukumar zaben? Sunana Isa Abdulsalam, sakatare na Convention People's Party a jihar Ashanti. ma mu a matsayin musu mun yadda da abubuwan da ilai ta so kawo shi ne mu masan da muka samu da su ne mu mun harayin da ya kamata wurin re exhibition nan da ake online nan a kuma bude dama wayan unguwa ko da ko wanda district ne mutum ya yi je wurin wanda ka ba zai yi online ba ya je wurin nan unguwan da kama a nan kauye ne mutane ba su access to internet su je wurin su duba na su kan manual a bude bukun su duba da yake ba su ilimin kan da su buga kore da sauransu su search amma muna ganin kamar inda aka yi matsala kanan ne kan da ka yi exhibition nan kan yaran gizo kawai ni sunana Alhaji sharif nasiru former nec member na ndc ba mu yin muyi magana kamar mun gamsu ko ba mu gamsu ba domin yanzu za mu mu duba abin da ta yi ko ya yi ko bai yi ba jimmesa ba ta da yadda ba mu yin mu yadda da ita duk abin da take yi tana yin in favor of npp ne ta ce wai kamar next month first week of november su release registers nan duka su ba mu wannan kuma mun bincika fincin mu ganda ko wani matsala kuma mun bar kusa ne akwai rumfunan zaɓe dubu arba'in da ɗari shida da arba'in da bakwai da ƙarin wasu ɗari 328 na musamman. Takardun zaben kuwa da za a buga za a buga karin kaso biyu na adadin masu jefa ƙuri'a domin kaucewa duk wata matsala da ka iya tasowa ranar zaben. Akwai kuma adadin masu jefa ƙuri'a miliyan goma sha takwas da dubu ɗari takwas da saba'in da biyar da ɗari biyu da ashirin da biyar. A ranar bakwai ga watan Disamba ne ake sa ran gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar ta Ghana kuma akwai 'yan takarar shugabancin ƙasa goma sha uku sai dai fafatawa za ta fi zafi ne tsakanin tsakanin mataimakin shugaban kasa Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia na jam'iyya mai mulki ta NPP da kuma tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. Tsawon watanni goma sha takwas kenan tun bayan da yaƙi ya barke a ƙasar Sudan wanda ya raba miliyoyin mutane da gidajensu da kuma haddasa yunwa a wasu sassan ƙasar. an gwabza kazamin fada a babban birnin kasar khartoum kuma a karan farko tun bayan barkewar yakin wakilin bbc muhammad hashim ya koma mahaifarsa umdurman domin neman gidansa da danginsa ga fasarar rahotonsa na samu na iso unguwarmu da ke umdurman ga layin almurada nan shiru ba kowa an lalata ko ina gaban gidajen ma an fasa su

kuma dakarun rsf ne a cikin dukkan gidajen da ke kewaye da shi suna barci ne duk inda suka samu gaskiya Haisam na zama ne a kusa da masallaci yanzu muna kan hanya za mu je masalla ne masallacin ya kamar ba abin da ya same shi babu alamar lalacewa da zaka gani a jikin shi. Alhashmab ɗaya ne daga cikin tsoffin unguwanni a garin. Kakanninmu sun zo garin ne tun a ƙarshen ƙarni na sha tara bayan sun yi a ga Mahdi wanda ya kafa Omdurman. Kakan mahaifiyata ne ya gina wannan masallaci a shekarar alif ɗari tara da talatin kuma ina farin ciki yadda na zo na ga musulmai har yanzu suna sallah a ciki. sai dai abin mamaki ne ganin mutane kalilan ne ke zuwa sallar juma'a sahu uku kawai aka yi na bar masallacin domin ziyartar ɗaya daga cikin 'yan uwan mahaifiya ta wafa na sami tana zaune ita kaɗai a gidan sai wasu mata ban san me za ta ce mun ba na san ba ta tsammanin zuwa na abin zai zo mata da mamaki sosai yar uwar mahaifiya ta wafa ta bani labarin yadda suka sha fama da fitintino ta bani labarin tsoratarwa da sata da cin zarafi da kuma ta'addancin da suka gani na ji daɗi da na samu na ziyarci inna ta wafa Na yi farin ciki da ta iya jure waɗannan watanni masu muni. Har yanzu tana ci gaba da rayuwa. An sace duk abin da ta mallaka, amma ta dogara ga Allah da imaninta. Lokaci ya yi da zan je in ga gidanmu. Wannan shine abu mafi wahala da zan iya yi a cikin wannan tafiya, wato kai ziyara gidanmu inda na girma. Ina kallon gidan daga waje kafin in shiga saboda ina ganin shiga zai min nauyi. an lalata kuma an sace komai kalli yadda aka lalata ko ina. na gode allah har yanzu waɗannan hotunan suna nan wannan littafi ne na sojojin rsf da suka rubuta adadin rundunar da aka ji oktoba 2023 akwai sunan jagoransu mahmud da kuma adadin kayayyakin yaƙi da suke da shi ko ta yaya wannan yaƙin zai zo ƙarshe ban sani ba in allah ya yarda wata ran za mu iya dawowa To da Aisha Aliyu Jafar da fassarar rahoton wakilin BBC Muhammad Hashim daga birnin Undurman na Sudan. To wani abu da yakin ke haifarwa shine tagayyara da kuma talauci. Yau ce ranar gangamin yaƙi da talauci ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin faɗakar da jama'a kan muhimmancin bujiro da hanyoyin fitar da miliyoyin mutanen da suke fama da talauci a duniya. Bankin Duniya ya yi kiyasin cewa mutane miliyan 622 suke fama da talauci a duniya kuma za su ci gaba da kasancewa a cikin wannan matsanancin talauci har nan da shekara ta 2030 sakamakon jan kafa da ake samu wajen kawar da shi. wannan na zuwa ne duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi a matakai daban-daban ga karin bayani a wannan rahoto na zaharar Lawan. albarkacin wannan rana bankin duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya sun fitar da jerin bayanai game da faɗi tashin da ake wajen yaƙi da talauci bankin duniya ya ce kusan mutum miliyan dubu uku da rabi wato kimanin kashi arba'in da hudu na rabin al'ummar duniya suna fama da talauci kuma bankin ya tabbatar da cewa sai an shafe gwamman shekaru duk kuwa da irin kokarin da gwamnatoci ke yi wajen samar da tsare-tsaren rage matsalar kafin a iya murkushe bujumin talaucin da yawa al'ummomi daurin daimar minti misali a najeriya gwamnatoci na cewa suna bujiro da shirye-shiryen rage talauci a matakai daban-daban ko yaya 'yan kungiyoyi ke kallon wannan kokari hassan ibrahim gama shine shugaban kungiyar da ke rajin inganta rayuwar talakawa a Najeriya da Masis First International Organization. Mun ga abubuwan da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar jiha suke yi. Karamin hukuma ajiye su ba abin da suke tabaka a kan rage talauci. Su kuma jihohi da gwamnatin tarayya kawai dai za mu ce suna ɗanyi amma bai taka kara karya ba ah, abinci da ake ci ana rabawa ba na ji ya kai kashi biyar cikin ɗari kuma waɗannan matakai da suke ɗauka ko kusa baya a rage talauci kowa yana gani talaucin nan karuwa yake duk abubuwan da za ka yi kuma ka zo kana ƙara kuɗin motar lantarki kana ƙara kuɗin mai ka sani ba tare da ɓoyewa ba talauci ke karawa. Masana na cewa ba samun tsabar kuɗi su ne kawai ke haifar da ci gaba ba. dole sai al'umma na da damar samun ilimi cikin sauƙi da kuma abubuwan more rayuwa da za a iya gani a zahiri. Irin ayyuka irin na noma abin da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta sa shi a gaba ta tabbatar cewa ta kawo wa manoma ta ƙara ma samun wasu manoma ta hanyar wayar da kai an samu musu da kayan aiki a cikin sauƙi an kawo musu takin zamani a cikin sauƙi wannan zai rage talauci irin magana ta da muke yi na samar da ilimi da samar da lafiya ga al'umma ba da ilimi kyauta yana ɗaya daga cikin abin da yake rage a talauci bambancin da ake zama tsakanin talaka mai kuɗi zai ragu wayar da kai na tabbatar da cewa al'umma sun samu ilimin wayar da kai a game da yadda za su tashi tsaye su dogara kansu wajen samuwa kansu sana'o'i wannan su ne abubuwan da ya kamata a sa a gaba amma ba wasu abubuwa waɗanda ƙalilan waɗanda uku wuce ba talauci ne zai dawo mutane. Bayanai na cewa talauci ba abu bane da za a iya kauce masa baki ɗaya ba kamar yadda ba za a iya kawar da arziki da wadata a cikin al'umma ba. To sai dai akwai shawarwari da masana ke cewa za su iya rage tsunduma a cikin kantar talauci kamar kashe kuɗi akan abubuwan da ba su zama wajibi ba. A bangare guda ko gwamnati dole ne ta fito da wasu tsare-tsare da za su rage yawan kuɗin da mutane ke kashewa a kullum. kamar rage farashin kayan masarufi da sufuri da kuma samar da ayyukan yi ga al'umma. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa, daga Jigawa a Najeriya.